sun zama shuhada alhali cikin kuma akwai giya ciki wannan ina daga cikin shuha wanda wayansu wani makiyar sahabai suke bayana kai waɗannan Allah ne ya hace su lokacin bai ce da su su dakata da sha ba farko kenan na biyu manzala sallallahu alaihi wasallam shi ya sa aka birne su na uku su zai ya ba da shaida cewa waɗannan da suke kwance shi zai ba su shaida a ranar tashin kiyama na hudu lokacin da zai bar duniya saura ko na biyu shi da je masa sallah ya roki masa Allah na biyar shi ya ce lokacin shuhada ne shi ya ba da kyakkyawan shaidu cewa su shuhada ne saboda wannan lokacin Allah bai haranta abun ba ina fata kun gane waɗannan abubuwa to shi mu tashi yau kuma yau ina zan tashi ne bil hakika babu ba abdan na jisa abdan kowa zan tashi ko har mun kai can wurin za a tashi to eh, babu a cikin jihadi kenan babu goma sha takwas wanda shi buhari na da wannan tsarin in zai kawo babin da yana da alaka da ayan qur'ani shi tura wannan ayan fassara shi tuku yake cewa lokacin da yake cewa izhammat ta'ifatan minkum an tafshara wallahu waliyuhuma wa alla la falyatawakkal mu'minun wallahi qur'ani qur'ani a sallama ma na Allah lokacin da za a tafi Uhud to akwai almuhajirun akwai ansar kun cikin mutanen ansar kuma akwai gungun yahudawa a hadi yan kauye munafikai in gargajiya ina wajen na a ba'ana to akwai sansan sahabai kuma to za a fita shi uhudu dama ubai ya ba da shawara cewa a tsaya birnin makka ya eh, birnin madina ta ya dace da shawarar manzon Allah da farko sallallahu alaihi wasallam yadda aka ji kurishawa za su zo kurishawa suna da yawa su dubu uku da wani abu kuma lokacin sahabai ba su da wannan istidadin suka ce to mu sai da iyalanmu a cikin gidanmu sun zo sun kai mara hari muna yaka iyalanmu suna yaka Allah kada zan kashe wani abu a cikin su kuma ba za su yi mara komai ba tunanin su kenan haka ubai ya fara shi ma shi matasa sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi haka wala mun nuna duk duniya za a ji cewa mun fara kasawa da addini tsoro muke mun kasafta dan haka wanda ba da niyya taimaka kureshawa shi su taimake su shi kenan kureshawa ne masu nasara wanda da ba sa son kureshawa za su taimaka su ta faraha su so su saboda suna ganin Quraysh sun gaba da manzo Allah bala ya koma gun mu fita haka haka matasa suka ba da shawara to da aka fita wannan shawaran ubai na ganin an shi, shi kamansa a saba masa to da aka fito strategy na munafiki suna tafiya suna tafiya an je kusa ofisi na shi ya gyan jama'a sai ce a kuma ubai ya gyan jama'a sai a kuma gida a tafi shi ba zai shiga cikin wannan rubu ba a za ka shi kamar yadda nan Qur'ani ne a koma gida to suka koma she house da azraj akwai bani salama da muka yi a can bani salama da bani aus eh, bani salama da kuma shi bani salama daga azraj ne da kuma wani kabila ana kira su kuma a cikin shi ausin ne bani salama da banu haris min aus bani haris su kuma kabilu ne duk a cikin wannan bani salama ina cikin azraj daga cikin hazraj ne banu harisa kuma daga haus ne inda na zo su a cikin tayi shi kuma suka yi rauni suna ganin tafiyansu ba zai amfana ba shine daga bayan kuma Allah ya kimsa masa imani suka tafi shi na yake cewa yadda munafikan sun koma idan hamad ta'ifatan daga bani salama da bani harin lokacin da sun za'afal sun ji tsoro ta'ifatani hamad bi mani hamad ma na lokacin da suka yi raunin zuciya a nan hamad sun kudirce sun ji tsoro sun karaya kuma a cikin ku an tafshara su koma gida sun rushe sun ba su nasara ba koma za su yi duk da haka tun da ba su tafi ba Allah ya ce wallahu huma daga baya sun da sun tsaya sun ce ba za su koma ba ce sun je sun sun taimaka manzo Allah da tunanin su su ma sun fara jin wani abu sun kariya sun fara tunani su ne wa bani salama shi ba ni salama daga azraji ne ba ni kuma wa ba ni haris daga daga ausu ne to yanda suka himmatu suka kira za su koma to shi na lai wasu yawa lokacin suna so su samu azma sun rushe sun samu rauni sun samu kira za su koma amma daga baya Allah ya kimsa masu imani suka kasa komawa suka tabbatar a wajen manzo Allah su bi shine Allah ya ce an tafshala sun yi su rushe kansu amma wallah waliyuhuma Allah shine waliyinsu ya so su she kyale su suka je yaki sha Allah yake wa Allah la fal yatawakkal mu'minu Allah ce ku mu'mine da ubangijin ku za ku dogara kar ku dogara da wannan aikin munafikan ba to kun ga a nan wurin shekaran jiya da dire wani talibi muna tare da shi fiye da shekara nawa ina karatu yayi karatu irin da malamai zaure ya yi menene kuma ina lazimar mu ina karfi ya tafi lagos a can ya haddi yan shi'a to da ya zo nan mm. na neme shi ne zo karatu ya zo ina daga cikin shi da aka gefe masa ya kusa ya zama dan shi'a kuma ya zama dan shi'a ma mun sani ba don sifofi dan shi'a tabbata gare shi muka mun share awa uku eh shi abin da yake bukata shi shi dai a adalci in shi ba kafin ba ne na ce me yasa yake cewa kuma akwai jahilai daga cikin ahli sunna jahilai su ko tsarkatin fayyar ba su yi waye waye suna da sanani sun ce su ahli sunna ne suna suna a anfusuhum ya damu an ce kusan yaki shekara da yake da yake cewa wai raba juna na ringa ce wannan ahli sunna da wannan kaza yayi yaki iya kokarin yakin zakai sai zana ce to faɗa yaki wannan cewa wannan ahli suna ko wani sa wanda kana yaki wace dalili kake da shi kake yaki wannan abu wai shi baya raba raba kan kai na ce taushi ya fa sun ji ai sai a masa adalci zuwa musulmi ne na ce me ya faru ya ce ai zagin sahabbai ba kafirci ba ne ya ce fasikanci ne saboda adalci ai zagin su shi yana ga adalci ba musulmi ba ne kuma shi ya ce ai a cikin su ma a cikin su ma wanda suke tare da manzo Allah sai aka samu na cikin yake ai wala kin eh, za ka samu na cikin na ce kam tarihin sahabi shi yin tarihi ya ce to ya wa ya kawo wannan tarihin sahabi na ce wannan tarihin sahabi Allah ne ya tabbatar da wannan yanzu wannan ayan da muka karanta Allah ne yake ba mu labar manzo Allah bai sani ba idan hammat ta'ifatan a cikin sakon da suka yi raunin zuciya su goma suna son su bi munafiki amma Allah yake walihu ma Allah yake waliyin su ne waɗannan ko da suka samu rauni Allah yake shi zai da al'amarin su sahabai ne Allah yake zai da al'amarin su nasu ne shi shi sa ansar da azraji da suke ji wannan ayan da an kunya ta an fito da mangara amma karshe suka ce wallahi abin da suka ji daɗi mai ina ma suka yi wannan abin su sai matsayin su sun ce da ban san matsayin mu ba amma yayin da muke so mu yi wani laifi sha Allah ya fito ya ce kai laifin da za ku daina ku na ne ce wanda in ba mu yi wannan laifin ma ba za mu samu matsayin mu ba sai ba mu yi laifin ba mu san wannan laifin su shi a ba sa su aji cewa sahabi ya saba ma Allah bambancin da su a ce sahabi ya saba ma Allah su suna ganin duk wanda ake da sahabi ya saba ma Allah to ya zama kafi to wannan shine tashi hankali suna kawo waɗannan shubuhat to wance ya dauka to wai Abdullahi bin Manzala ce kara kashe sahabi kara kashe a kashe sahabi kare kashe a kashe munafika ce yana kashe sahabansa na ce kai mutane sahabi kuma yake cewa ma sahibukum bi majnu na ce ta wannan kuma ba amma ni zan tambaye ka wannan amma sahibukum bi majnu shi ce me na ce dan arewa ne ojuku yayi eh, abin nan gawan ko duk waɗannan ɗan arewa masu gumaka gunki gunki arnan ba auke shi ka ba lagos ya ce ga jama'an ku da mutanen ku ina ne ina nuni mutanen ku menene jama'an ku yaren ku sahibin ku da da sahabi a shakance sahabi wanda ya imani manzo Allah ya mutu a cikin sake mangana amma wanda ya lalace manzo Allah kuma shiga ce to Allah ne ke sanar da kici wadannan ba mutanen ka bane wadannan ba sa tare da ke wadannan ba sahabin ka bane Allah ne ke inkari wannan sai kai ka zo karshen duniya ka ce tun da sun ga manzo sun yi zama da shi ko su yarda da shi ko su yarda da wai sahabi shi kuma lokacin da manzo Allah yake fara da waɗannan munafikan suke la in raja'na ila al-madinati suna tare da shi kwarai kuwa amma Allah ya sanar da manzala Allah waɗannan ba naka bane ba abin da ya hada kai shi ne ba abin da ya hada da ku to don me kuma kai zaka karshen duniya ka ce lalle da sahabai ne kana tare da mutane sun zo sun zama da kai ba su yarda da kai ba kuma Allah yake wannan ba za cikin ku abin da kake yi to don me kai ka zo karshen zamanin kana so lille a sa su suna tare da manzo Allah ka ga anan ana sa ta ka manzo Allah ne shin manzo Allah ya Allah fitine shi da wasu mutane saboda shi ba yake su ba bai su ba ina tsammani na sani shi Allah ya ce waɗannan da manaka ban ba ta tare da kai na kuma lokacin da sai na yi hawan mulki in kawai ba don ba zama da manzo Allah ba suna gan cewa addini na manzo Allah tun da manzo Allah ya mutu wai su ma ba su gan shi ba shi makka hajjatu wada suka ce tun da manzo Allah ya mutu addini ya tsaya me yasa addini ba san shi ba shi ne sahabai suka haɗe ce duk wanda ya shiga cikin addini yanzu shi ne sahabi wanda bai ba ya ake yi aka aka yi kuma aka da su a cikin addini wanda kuma ya mutu kafirci tafi can dama ba sahabi ba ne shi kai ka zo yanzu ka ce an yi ridda sahabi manzala sun yi ridda kuma su Allah ne ke nuna me sahabi manzala wanda ya iman da manzala ya mutu a kai to kuma duk da haka me yasa ka a ciki wanda duk abin da zaka yi da Abubakar da Umar da sahabbai sun yi magana duk wanda ya riddan da sun koya masa hankali an ka wanda zai mutu a kansa ya mutu ba sahabi ba bai mutu kan imani ba wanda ya dawo kuma ya dawo kuma dama gugurmaya Allah na ba haka suke sun zo su yake wanda suka addini wai kuma su ka addini ba a kyale su to me yasa kullum kuna neman wanda ake manzala ke yakin su ki tarbiyyar su su zama malaiku kar su saba ma Allah malaiku na ka sako maka da shi su zauna ina zama da mutane suna laifi suna yin abin kirki dan haka lokacin da suka manzala ya bar duniya wai su suke bar addini cewa na manzala ya yi ne sai na baka ya tara su suka dawo a cikin musulunci wanda su ke yake su to waɗannan da ya yake su ma sun bar addinin su kuma mafi yawa ba su ga manzala ma makka ka hadde shi in kawai ne ban san shi ba kuma masu wuce addini sun ce addini na manzala ya gama shi kenan duka sun ta sake dawa musulunci sahabai ma da suka yake sun ce kara farbo ganiman su aka dawo da su aka musulunci ashe wanda ya mutu wannan lokacin da ya yi ridan ba za ki kira sahabi ba in zai mutu akan musulunci ba Allah kuma ya nuna cewa ba sa tare da manzo Allah amma nan waɗanda suke taru da a ce waliyu ma Allah Allah shine wali su to an shiga cikin wannan fikiran yanzu waɗannan fikiran shi ike da wajen matasa da hada da mutu'a da mutu'a da dukiya shine ke tayar da hankali yanzu kun san lokacin Obasanjo kayan yaki aka shigo da shi Iran har yanzu ana bincika ba sai wani kayan yakin ya tafi ba na mutane mutane ɗan shi'a an bincika yanzu ne sarakuna suka yi taro sati uku da ya wuce an a tura a ji a tambaya wannan kayan yaki na iran ibi da aka tura na domin ba san zai iya ba su da suna amerika don umarni da yaki da juna kayan yaki na daga iran ya shiga kasa na kuma an buga yadda an faɗa komai amarata ko ina yake don za a iya ba da rashawa a bai shiga annan mutane saboda arne arne kaje ubasanyo abin da haka kai aka yi cewa hadathana Muhammad ibn Yusuf hadathana ibn Uyayna an Amr an Jabir radiyallahu anhu قال نزلت هذه آية فينا شي جابر بن عبد الله دم مدينة شي نكي تشو آية كمني مو izhamba ta'ifatan minkum an tafshala yace bani salama ne da bani hari suka yi masu biyo su biyo munafikai shi yace wa ma uhibbu annaha lan tanzil kai ban so a ce bai sauka ba eh ban ce a ce bai sauka ba na so dai sauka amma da mun yi laifin saboda me wallahu yaqulu wallahu waliyuhuma shi Allah yake mu waliyansa ne ibin da muka yi muka san matsayin mu to haka Allah yake abunsa amma zaka fassara gungu a nan shi ka hada bani salama da bani haris da munafikai eh? to amma su sham ba su yi wannan ba Allah yake ce waliyan su ne sha nan la daba yake yake cewa hadathana kutaybat hadathana sufyan akhbarana amr huwa ibn dinar an jabir kala kala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce da ni lokacin mun fito fige yaki hannaka ta ya jabir shin jabir kai aure kutu na na ce na yi kala maza maza a zikir an musayi shi yarinya ne ta ta ne ko dan an zai kwan biyu ba saura ce irin su arama yanzu a wurin yanzu shi da a dan laba wajen wanda dan an yi kwan biyu a zaman lafiya ma zuwa zance yanzu ba za ka iya ba wallahi an je ma shi a ringa yarinya ta ringa tambayi ma rabu ka ma ka wani gida kake yanzu an yi kwamiyu na ba za a dawo shi dai a baka sadaka eh, yaran mata mu da su yanzu kuma shi dai yadda Allah ya yi in ka gan sun yarda da sa aure ka to kana da wani gungu kuji suna neman tumuni wallahi ba auren ka zai ba tumuni suka zo yi wallahi ba abin da za su ba. amma yanzu za a aure dai a man na ji abin da zai yi shi ne ba zawarin da ya dan kon biyu to wannan an ji ma iya surutu sha a yadda kuma tana da wani abu kana dan ko to shi jabir kuma matashi ne shi yace shi ya aure ba ne kultu she manza eh kultu she manzal ma kai aure yarinya ne ko sai ba shi jabra ce kultu la bal sai na wuri abin nan bazawara ne shi manzo ya ce fa halla jariyatatu la'ib ya ce kai me zai sa ka je ka shiga cikin bazawara da matashin da kai maka aure yarinya ku ringa wasannin ku sa'an ku samunin juna ne kutu ya rasulullah inna aji kutla yawmal uhud babana an kashi shi uhud shine mahal shahi wa taraka tisa bana ya bar yaran mata zunzutu guda tara kunna li tisa akhwat in kasance na da yan yan wa kawai mata guda tara to jama'a ku ji fa Jabir bin Abdullah su ne wanda malaku suka masa wanka ma lokacin da aka kashe shi amma Allah ya jarbe shi da yaran mata guda tara babu laifi a ce Allah ya baka yaran mata ko ba a baka wanda Allah zai sa albarka ciki ba mutum ana masa haihuwa yara mata sai ta jin haushi wanda yake tabi'a bani adam ne amma a kara hankuri baka san wanda zai su maka amfana ba in Allah ya baka yara maza ma wata zai zama maka yan kwaya ba abin da kuma za su yi su zama maka tashi hankali su zama maka yan kwaya sosai ja na yi makara direba na bizo da wuri ba shi na biyu na zan tafi juma na yi makara na da fure hutu ba a nan wurin kusa da daidai masallacin mu shi na ga a ajiye wani bairo haka wannan abin da ake tura kuran nan eh a aka yi shi shi na ga kuna zauna sun ce ba za wuce ba ba za ku wuce ba na ce me yasa ba za wuce ba an ce nan ba za wuce ba don sai ya a ce to ai masallacin nawa ne ba za ni ne na sa ku karma kallon da ba za wuce ba <laughs> ba za wuce ba juma fa ina jiya fara hutuba wallahi ba za wuce ba kan mutu ai mu ba wanda ya wuce nan wallahi ina hau mota da na so mu sauka mu shi wani kuma ya zo ce fa in gindan uban kaza kaza ya ce zai wuce in gindan ban kuka kaza kaza ya wuce duk muna hankali da yara na She ce allah ya duba kofa ya gam to ba ta ba abu da kuma ko da masallacin mu ne in ba mu sa ku aiki ba kuma za a tar mana hankali to Allah ya sa yaran suka bi mu suka koya masa hankali muka wuce da ni kare wala duka da maza su maka kasa gane me suke yi ne na mai masallacin ba mu sa ku ba a zo kuma kan masallaci na daka sai da jin yi zalla daga bayan an zo an fito wai an zo ana bada hankuri na ce to wai sa har su zo wai suna suru da almajirin in ba ahlus sunna ba ba inda zai kai ka wannan aikin kuma ka tashi zuwa masallacin mu ka ce malamin ya fita zaka masa wannan ce ahlus sunna muke da wannan tsari bila da yan bida ne hatta yanzu suna jin ciki amma mu har almajirin sun zo sun ce inda Muhammad sai kan fita saboda eh, ana sa suru da yan yan yan kwaya a cikin Allah ya isa mu ban bigata ne mu zo an yan kwaya yin su kafin a fito da mu sai ike cewa da yake inna abi kutla mal ubud an kashe shi shine mahal shahi wa taraka tisa banat kunna li sun kasance tisa atul akhwat fa karitu an ajma ilayhinna jariyatan shi ba na son hada su da yarinya irin ta zama goma harka jahilai subaha yanda waɗannan yaran mata ba da hankali yanzu ne su guda tara kananan yara ndo ko abin nan mara hankali irin su su ta jima a gida kalmar ta harka mara hankali jahila wanda ba ta san kuma ba wannan na kwatan kwatin su walakin imra'atan ina son aure mace ne to mashituhunna ta masu wanka ta tagi masu kai wa taqumu alaihinna ta tsaya ta duba shanintu qala manzalati asfata asabta ka samu dace a yanzu mun ba za a Allah ya sa yara kannin ka guda 20 ne yara mata za a aura ta yi Allah ya sa kone gidan ke bukatun ke biya ba bukatun yan kannin ka su biya ba ne duk Allah ya za a samu tuma a tafi to ka gani waɗannan matsayin sahabai kenan lokacin ma manzana yake ji cewa jabir ya bari yaran mata ya abdullahi ya bari yara guda tara shi jabir yaran na shi ke kula da waɗannan yara kuma har yanzu yana tafiya yakin shi mai mutu an kashe babansa fa an bar masa wannan nauyi an bar ma babansa bashi bai yi korafi ba yanzu na fagen yaki ke rakuminsa ɗaya kwaya ɗaya sai lokacin da manzala ce ka san manzala yana masa muda'a ba manzala yana sai bashi kyauta ne ce manzala da wannan rakumi da shi muke ci abinci da shi muke lokowa da shi na san maka ya zan yi bai sai mai lokacin manzala yana sai ninka masa kuɗi ne ma ce haddani ahmad ibn abi suraij akhbarana ubaydillah ibn musa haddathana shayban an firas an sha'bi قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما أن أباه استشهد استشهد يوم الأحد ko istishhada yawmal uhud in ka ce shi ya mutu yawma zama zarfi ya ya mutu an kashe shi a gazatu uhud wa taraka alayhi dainan shi ya bari bashi mai timbin yawa wa taraka sita bana kuma ya biri yaran mata guda shida wannan wahamin guda tara shine daidai falamma hadar jazzaz nahal lokacin babansa ya bari dabino lokacin da ya zo zai sinke dabino biya bashin babansa kala ataitu rasulullah shi na zo wajen manzon Allah fakutu kadi alimta ya rasulullah manzon Allah ka sani anna walidi kadi tushhida yawmal uhud shine mahal babana ya ya ya zama shahidi a gazuwar uhud wa taraka daynan kafiran ya bari abin nan bashi da yawa wa inni uhibbu an yaraka gurama ina so masu bashi su kalle kalle Allah na su mana sauki lokacin biya ina so lokacin da nake biyan su bashi kai ma kana nan in sun kalle kalle Allah za su mun sauki eh ba da bi da shi ba ma zai kai ba ne fakara izhab manzo Allah yake to kaje fa bayadir kaje ka aje shi filin da ake shan kaya wanda ake yin manomi nan gama ana ana same su nan sana kawo wajen da ake an an girbi shi a tara su go daya je ka ka tara su go daya kullu tamr ala nahiya kowane dabino daban daban saboda suna da dabino madina dabino nau'i guda 30 nau'i guda 70 inda wani abu dabino akwai bakake duk akwai wani kuma shi ga ganshi kamar masu manya manya to duk wadannan ya tattara su kowane dabino Allah hida eh manya manya haka akwai su eh kunna eh nau'i dabino mu ne ba mu sani ba mu kowane dabino muna ci amma nau'i dabino halittar su guda 70 da wani abu kun ka ga dusa na zan ga nau'i dabino akwai wani haka akwai kuma dowa akwai kuma kuma kurkuri ka kawo zaka sai ji kawo Ramadan fakirin mu mu ci kaga haka abubuwan suke yadda tara ko kowa da kudin da kudin sa fa fa shi na aikata haka kuma da hu shi na ji na kira manzala falamma nazaru ilayhi yayin da suka ji manzala ya zuma ka annahum ugaru bi tilka sa'at dan kaza su cinye ni ma yanzu sun je manzala suna gin to shi ke na dama za su suka sa rai suka damu tun da in bashin ya rage manzo Allah zai nemo sadaka biya a kishi suka tashi kuma mafi yawa yahudawa ne suka ga manzo Allah a baro suka tashi wannan ba kishi bana nan ma'ana alhau alhau bi ma'ana suka sarai a biya su kudin ba raguwa ya ce shi ka ce daga manzo Allah mabun ya kara a biya su kudin su Kika sa falan mara'a ma yasna'un manzana ya gani irin wannan da suka sa rai kalmata azab na alhaw sun yi kwadai sun sa rai ne da biya su kudin su ba afwa asafa haula azamiha baida baida da salasa marat manzana sheke wuyi dabino manya-manya dabino da aka tattara su ya zauna kan daya قال ادعو لك اصحابك kiram wanda suke kagan ashabi masu ba shi kenan ke zama sahabi kuma ba jahili banzawo shashe shabaka ce ba sai komai ba dan kasuwa ne ka zo ka ce ikin ashabi ga wanda kake bin gaba shi zama sahabai shi ya bin shiga wuta kuma su shiga wuta harabiya ne amma saboda bakin kin manzon Allah da sahabai sa ake ayan bani da wannan sahaba kira wasu masu bin bakin sa mafi yawa yahudawa ne munafikai ne ban son ba ka masu son jabu suna ba a biya bashi a yake za a bin mana masu mu'amala da gai fama zala ya kilo lahu ina auna masu hatta adda an waliji amanaka har Allah ya biya amana babana duka wa ana arzi hal ma na yadda an biya bashin an yu'addi Allah amanatahu ni ma na yarda Allah ya biya wannan amana na wani ya ce da ba na tsammani za a biya wannan amana wala arja ila ahwati bi tamran ban tsammani an biya wannan amanan na yarda da ji amana an biya kasa zan koma da wani tamri daya a wajen a waje iyalina ina kuma tabin ma ba zai yi ba fa sallama Allahu baydaran kullaha shi Allah ya sa duk wajen da aka tattara shi da ya saura an biya shi ya saura hatta inni anzuru ila baydar alladhi kana alayhi nabi shi na ga wani dabino da manzo ne yana zaune a kai ma ka anna lam tankus tamratan wahida wannan shine mu'jiza da ta shi wurare uku ne da aka auna can bai kare ba amma wanda manzo yake zaune kuma ba nakasa su shi manzo yake ya kwasa tafi da su bai an biya bashi an ƙara masu an kyautata masu Allah sai roka shi yasa albarka ce wannan shi na jini wannan shi na annabi wannan kuma su ne sahabai daga cikin sahabai shi ne jabar na jabir ne yan shiya sun ce arni dan wuda ne eh, arna ne duka su to ya zamu yanzu a cin wannan gidan je ina ni da kai mun zo karshen duniya yanzu mu zagi sahabai kasance an kwace limanci imam abin nan waje abin nan kuma Allah bai tsin da ba cewa su Allah yanzu Allah ya tsini ni da kan bi wannan zato in je ga wa Allah mai in har wadanda su yi wannan aikin a kashe babansa a cikin o mai kuma je fagen yaki a bar masa yara mata mun da basu bashi don kauna annabi har karshe Allah bai san cewa na arna ba ne shi daga bayan Allah ya tsini to ni da kai wa zai sanar da mu abin da muke ciki yanzu ni da kai da Humain da sauran al'umma ya zan san wani aiki muke da garanti mu cewa da Allah bai san mu arna bane yanzu ya san daga bayan mu mutu wannan shine magana kuskure ma a yadda cewa wadannan sahabbai arna ne don duk aikin da suke yi da ganin manzo Allah suke yi da Allah bai san su kafire ba daga bayan sun zama kafire to ni da kai wace irin kiyam ne wani irin ibada wani jihad muke yi muke da garanti mu ma daga nan gaba zai yi ma muna sallah Allah mai sani cewa mu musulmi daga baya san ba arna ba ne wannan sanin ba da ba zai yi nan ba yanzu da an bar Humaini kun je kuna cin kasa me da ba san ba da wajen Humaini ba cewa la Allah ya san Humaini mujahid ne baya kuma san dan wuta ne yaya ba za san yaya Allah zai wannan ba tunda duk aikan da Humaini yayi bai yi abin da Shehu Ali bai bai yi abin da sai na bakar ba bai yi wannan me ya ba san ba da gunsu ba kada anan nan wurin kuna so ku tsisa mutane su zo irin wannan tunanin zaton naku dai bakin cikin naku dai adawa da nau'i na nifaka da shirka ku zo mutum a ce wani iman da wannan abu ikicewa hadathana abdul aziz ibn abdullah hadathana ibrahim ibn sa'ad an abihi an jaddihi an sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان دزت أرد ناقي من ذلك متون يقاتلان عنه عليهما ثياب بي mutane biyu suna difa a manzan Allah suna yaki suna kare shi akwai fararen riga tare da su ka ashadda kitar mara aituhu ma ina ga suna tsananin yaki ban taba ga irin su ba wala ba da bangin farko bangin ban taba ga su ba kuma bayan su ban taba ga ba don su zo su kare manzon Allah saboda Allah ya sauka da su ne siffan bani Adam da sun zo siffan mala'iku ne zai kyau ba su zo su kare manzon Allah kuma mala'ika da yanda zai cikiro ya ni kuma za a yi wannan shi ke nuna cewa sabai sun sauka inda sun sauka kuma bani Adam sukan kare manzon Allah wani lokaci amma sun zo da siffar mala'iku don rahama ne da sakina akan musulmi amma yaushe ne mala'iku dubu su sauka su yaki kurishawa da suna wani a yi wannan yake cewa hadasani abdullahi ibn muhammad na marwan ibn muawiya hadasana hashim ibn hashim ibn ibn hashim sa'adi قال سميت السعيد سعيد بن مسيد يقول سميت سعد بن ابي وقاص يقول نشر لي النبي صلى الله عليه وسلم من كنانته من ذا لا يشرو كبيا a جدانسا gidansa يكي yake جدانسا gidansa وانا حقا hakan وانا وانا وانا nan kwari ne ulama wannan da gidan da yake ciki mutu gidan kibiya shine kwari ya ce manzala yana zarowa ina mika mu manzala yana zarowa ina mika mu ina ta fama yawmal uhud fa qala irmi fidaka abi wa ummi ya sa ci gaba sa ka ka ka saki kibiya kansu ina fansa da abi wa ummi ina ma iyayena suna da rai yi fansa da su sa don karayu a wajen dan shi a sa da mutane mun zala yake fara wannan abu to yin waɗannan mu dai Allah ya kare mu kuma an fada sun ce suna zuwa karatu kan wannan waɗannan da suke zo sun zanna sun gaya mana bayan kun tashi sun ce waɗannan sun zo sun gani fuskoki sabobi sau waɗannan su ne yan farko wanda kuka gan su yanzu sun bari suna nan su da yan sha sun sa wando da nan ban ganin suka kasa fada suka yi suke sun zo sun gani wani fuska ba su taba gani ba kuma da suna tare da su ka mu a nan ku da kuke nan in kun gan sabon fuska da wani zai mana security na dan shi ku koya mana hankali shi da kama mu baki da na son gaya muku wallahi duk wanda muka bincike dan shi ne ba karatu ya zo kirki ba wallahi sai dai za ku ga mamaki a nan ma duk wanda ya sani wani bai fuskar sabo bai san shi ba kuma ya san dai ina irin wannan abu ya bai mun san su wanda zan hada su baki daya kan zama muna ji tsoro kuma yanzu fa da kai da kama su tazkiya da ku baki daya kafin dai yan sanda sai su doki gawan ku baki daya kuma shi dai muke shiga ku akan wannan sai an gaya maku sani wanda ya san bai zo dan Allah bai bari wallahi amma muna bincike fa duk wanda muka san bai zo dan Allah ba dan do abin nan wallahi kafin a za same shi na wallahi da shi gawan sa kuma wallahi muna nan muna bincika ba mu kira wani ba ma zuwa ka kakar zuwa kasu kan mu ce haddasana musaddad haddasana yahya an yahya ibn sa'id kana samitu sa'id ibn musayyib kana samitu sa'ad yaqul jama'a li rasulullah abawayhi yawm uhud manzo Allah ya hada iyayensa baki daya iya fansa da ni lazatu uhud حدثنا قتيبة حدثنا لي عن يحيى عن ابن مسيب أنه قال قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقد جمع لي رسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويها إليهما يريد يريد حين su ne matasa wanda manzo ya yarda da su bayan Allah ya yarda su kuma suka mutu akan imani iyayen suka mutu akan addini ƴaƴan suka mutu akan addini imanin su akan addini sa'ad shi da ya fito masa ina rushe Iraq Iran da suke da kuma suna da addini ya je can komanda sojoji ne akwai malu a gini mai hau ki kuma tsaye yake yake waɗannan baya Allah har Allah ya karbo yansa kuma manzala ya bada shaida ya ce ba za ka mutu a birnin maka ba shi Allah ya raya ka ka bakanta mutane ka faranta ma su duk waɗannan sa'ad shine farkon da kibiya kan kalmar la ilaha illallah duk waɗannan za ce su yan wuta ne kuma yadda da kai inda manzala ya bada shaida kai kai kuma ko ko ba san bai bada shaida kanka ba yake cewa hadathana abu nu'aym hadathana nis'ab an sa'ad an ibn shaddad qala sami'tu aliyan yaqul ma sami'tu nabiyya yajma abawayhi li ahdi ma ghayr sa'ad wai ke fada wannan ali da kuke so sayyidina ali gashi shi ke fada wannan kalma sayyidina ali ke bada shaida akan sahabbai ke ni ban taba gan wani mutu a duniya wanda manzo Allah ya fida da iyayensa in ba sa'ad ba sayyidina ali ne ke fada wannan kalma حدثنا يسرة ابن صفوان حدثنا إبراهيم أنا أبيه أنا عبد بن شداد أنا علي رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبوين لأهلي إلى لسعد بن مالك سعد سعد بن أبي وقاص كنا سنة بابنسا مالك وانشان كنسا san alkunya ne سعد بن مالك شمال malik أبو malik shi na abu waqas fa in samitu yaqul yawma uhud ya sa irmi fidaka abi wa ummi magana ce sahabbai suna maimaita saboda gwal ne manzo ya faɗa wa ne ban sani rayuwar iyayensa don kika rayu wannan magana ina da girma a nan akwai tanakuri suna gan cewa to ga sa abin da yanzu da nassin Qur'an da hadisi ya nuna da tafakkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai imani ba in shiya sun raya shi sun ba shi iman dan aljanna baban kuma ba su yi ba don manzo Allah don saboda shi ya ji ali don abun su na Fatima ta fi kowa eh, manzo Allah ya shine gaba amma bai kai Ali ba Ali kuma bai kai Fatima ba abun su kuma na na manzo Allah ya ansa baki daya su rukayya wanda suka aure usman su ba su yadda ya manzala ba ne ba ta magana su ya manzala ba ne hasan kuma ba yadda ba aftari ne suna ganin ƴaƴan da yake da sun ce ba shi da ƴaƴan aftari haka ya mutu ba su yadda da shi ba Hussein kuma ya dare da ƴaƴansa wanda ya aure mutum fari ya haife su to suka yadda da waɗannan ƴaƴan. Zawai na da girbi su. abun nasu abun nasu tanaku da yayi yawa akwai kasar yanzu za a kalma kogi don wannan almajirin da ya zama dan shi ya bani mamaki ya yi karatun sauro har kai zauri ya kai a muktasaru kuma duk da muke mu da su ne cincini ta yi mamaki wani shekara ɗaya da ya wuce zaya nan shi na ga ya zo gure yana kai zargi man jafar cewa wallahi eh, malam da kun na sunan sunan nan mu zama daya muna cikin na cike da Allah manta da waɗannan abubuwan don mun ce sunan mai ne ike dai a ce dai abin da ya kai kenan ya fada ce ba wani abubuwa ne in ka yi abu don Allah shan lai kare ka in ka yi abu don Allah ba kuma san lai kare ka da ka ike mm. cewa ina muke nema na musa ko. حدثنا موسى ابن اسماعيل عن مؤتمر عن مؤتمر عن ابيه معناه موسى ابن اسماعيل babansa ne ke ya rawaito wajen ismail ne babansa shi ismail mai tabuzuki shi ne ke cewa kal zama abu usman nahdi kenan abu usman abdurrahman nahdi annahu lam yabqa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba da tilka ayyam yace lokacin da aka saya yaki yayi yaki a Uhud yayin da wasu suka gudu to wanda suke kusa da manzo Allah suka saya ba su tafi ba tilka ayyam wannan ayyam ina nufi ranan Uhud kenan lati yuqatil fihinna wanda suke kusa da manzo Allah kowa ya rabu wasu kuma sun gudu wanda suke tare manzo Allah gairu sahhat wa sa'at ba wanda yake kusa da manzo Allah yana kan manzan shi waɗannan guda biyu kawai suka sa na fata gane talha ba kun san wannan talha al abin nan adamu bashari ne shi talha a nan wurin talha ibn ubaidillah daga daga daga daga da muhajiri ne shi da a kuma bi abi waqas waɗannan suka saya akan manzo Allah sai lokacin da yaƙi ya yaƙi wasu kuma sun gudu kamar da aya zai zo kuma wani su kuma suna tsaye su sai na bakar da umar kuma suna ya yaki ana ta fama cewa sana abdullahi ibn abi ku gyalaya wannan ba ana nufi mutum bai fahimci wannan karanta ba ce gan da abubakar da umar da sabon duka sun gudu kawar waɗannan ba kasin ba haka yake ba wanda suke kare shi da nan wurin matsayi don yaki ne ya yi yaki ko yana wurinsa babu shakka wanda suka gudu sun gudu karatu zai zo kansu حدثنا عبد الله بن ابي اسود حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف قال سميت سائب ابن يزيد قال صحبت عبد الرحمن بن عوف يأتي نالا زنكي عبد الرحمن بن عوف زم يتفيا وطلح بن عبيد الله daya daga cikin mutane duk su biyun yan ajanna ne wal mikdad kagin wannan karatun mubasharan janna yaron da ya zo nan ina ba fa wannan hadisi eh ina cewa ai yan sha suke wannan hadisin ba shi na ce to me mizanin mizanin inganta da hadisi da ya rashin inganci da kowanne mawakaci sai hadisi ba sahihi ba eh ke ai ba su yarda da wannan hadisin ba shi ke gaya ke ai ba su yarda da wannan hadisi don haka ba su in aljanna ba ne na to a ah, mala ya nisa kuma zai sha mamaki wallahi ya sha maki to mu zaman mu yanzu ba zama na afuwa kan wanda yake Allah da sa to da kuma za ta kyale Allah ya ba mu da wannan lokacin su kuma sheki cewa wal miqdad wa sa'd radiyallahu anhu ma sabitu ahadan ban ji daya daga cikin su ba minhu yuhaddisu annabi su ba cika yin hadisu na manzo Allah ba ila anni samitu talha yuhaddis an yawm uhud shine mahal shari na da talha ne na bada hikaitowa abubuwan da aka yi na gazato abin nan uhud saboda abubuwan irin ficincinun da Allah ya gyarabe su wannan lokacin sai ce hadathani abdullahi ibn abi shayba hadathana waqi an isma'il an kais qala ra'aytu yad talha shala na ga ya annu talha ya shanye wannan ya shige saboda yawan kibiya da ya kare hannun ya zama shala ba iya daga shi saboda me wa kabiha nabi sallallahu alaihi wasallam yawma uhud ya ce wannan annan yake kare manzo Allah har ya zo kibiya ya shanye wannan wurin waɗannan su ne kafirai a wuyin nan shiya wannan annuma eh shi ba shi da ranar tashin kiyama kai kuma ko ka danganta kai shi cikin musulunci don ka doki dutse kana duka cikin ka ramar tsawon nan kana jin bauta ba ka dauki ka doki dutse ka da kyanan ka doki dutse ka da kyanan manyan manyan jahilai ko Allah akbar ba sa iya cewa sha Allah ba jahilai fadakar ɗan bota wuta su ne a jini su doki dutse su doki kyanan bakin ciki su doki dutse su doki kyanan ranar shi na jini jahilai shan taba da iskanci kwashe gemu su su doki wannan su buga nan su doki wannan su buga nan sabayin jahilai su ne farko da suka doki bom suka zuba masallaci ahalus suna suka sa aka mutu ahalus suna kuma sun doki mataki a kansu yanzu suke neman sulhu duk fitina da gasar da kishe-kishe suke fara su ne suke fara. ce hadathana abu abu ma'mar hadathana abu waris hadathana abu aziz ana anas radiyallahu anhu qala lamma kana yawm uhud in hazama an-nas annabi sallallahu alaihi wasallam mutane sun gudu sun bar manzo Allah in hazama wa abu talha baina yadayhi nabi abu talha yana gaban manzo Allah alai ina kare shi Eh, bi halifatin da abin nan abin nan abin nan ya ke garkuwa lahu ina kar manzala wa kana abu talha rajul ramiya ya kasance mutum mai saki kibiya na Allah bashi goni kamar ce mutum da ya iya bindiga shadidatin naski ya kasance ina saki kibiya nan da nan ya sake wannan biyo wannan kasra yau mai kausain aw salasa lanna saboda sanin saki kibiya ya karya baka uku baka sun sai baka ko wanda ake wanda yake kamar wata nan da shi ne guda uku ya karya su saboda tsananin kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana rajul yamuru ma'ahu bi ja'batin min annab ne mutum zai wuce inda shi kuma yana da gidan kibiyan nan na sai kare shi manzo ne karbu na wajen mutum ciro iba iba salat ajabati shine gidan gidan abin da kibiyan fa yaqul ansurha li abi talha wani lokaci manzo Allah ce to kai tsaya kar ka wuce ka ciro a cikin bakan ka ciro cikin abin nan gidan kibiyan nan ka ciro shi a nika masa kala wa shirku nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da shi tara ya tsaya na yi wannan to manzo Allah yana bayan sa to wata na manzo Allah yana leka haka igeni yushirku kilina leka bayan tara idan me yake faruwa wani shirku nan bisa zo ila kawun ina sai duba mutane ko sun janye fa ya kula abu talha bi abi anta wa ummi la tushir bi yusibuka sa'ab yace manzo Allah karkale ka don shi baya sa kibi yana sai sake shi manzo yana bayan sa don arna suna su suke shi manzo shi kuma ya doki garkuwan ya sa an kote nan har an ya shalala amma duk da haka manzo yana leka ko sun tafi shi ki manzo Allah mai bayan ka kanka yana bayana don kan suke maka sibiya isame ni ne la bi ka sam min sahani qawmi nahari duna nahari ya ce nan nan wuyata a bari a soke na nan amma ba na fi taba naka nahari duna nahari wannan ranar kenan ce yake kadai da aito Aisha ta binta Abi an gama yaki kenan wa ummu sulaim wa innahuma lamushimatani lamushiratani sun nada kafafunsa kaurin su na waje saboda mutanen musulmi suna na baje-baje wayan su ba su mutu ba suna bukatar ruwa lokacin zafi suna kwance wayan su an sare su wayan su gishin ruwa ma ne kashe su su ita na na aisha lokacin tana yarinya sai su je birnin madina su doki ruwa da wani rijiya su zo suna da ruwan sai su tarbe sahabi jini na zuba shi su ba shi ruwan in sun gama shan sake ko masu jiba ruwan duk wanda bai mutu ba sai ba su ruwan wanda zai mutu wanda Allah ya kaddar mutu ya mutu wanda zai rayu kuma sauran mata kuma suna tafiya da gawaki a Uhud inda can rami yi rami a can da soki yace na samu Aisha binta Abi Bakar wa Ummu Sulaim wa innahuma lamushamiratani sun nade kafafuwansu haka hada man sukihima ya ce abin na kaurinsu ya bayana dan kuzani gira sun doki alamutun hima sun doki doki ruwa sun sa iya cikin su haka sai ba ka iya daura ruwa ma sama sun doki ruwan kirba shine abin da abin da ake kira kirba shine abin da ake kira abin nan ran abin nan eh sarka mai ruwa sun dauka su zuba cikin su sa nan saboda ruwan yayi yawa ce su zo ala mutunihim a cikin su tufriganihi fi afwahi qaum in sun zo shi sun gidi ba suna zuba bakin mutanen da suke kwance sahabbai thumma tarji'ani shi sake komawa fatamlal fatamlal fa fatamlaniha fatamlaniha shi sake cika wannan sarkan thumma taji'ani shi su zo fatufriganihi fi afwahi qaum haka suka tayi ولقد ولقد وقع سيف من يد ابي طلحه imma maratain wa imma salasa amma baka ya kira su biyu ko su uku an tara don saki kibiyan da ake wannan lokacin abinda wadannan bayan Allah suka yi kenan rayuwarsu lokacin kuma nafsu wannan lokacin da na Fatima da Sayyidina Ali da Ali da na bakar suna jinya manzo Allah kuma lokacin an fasa masa kai an ciro masa ko yace haddathana ubaidillah ibn sa'd ابن سعيد حدثنا أبو أسامة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد حزم مشركون فرقوا أم أن سامو نصر كم مشركين to da an samu nasara kan mushrikai an kashe su to wasu musulmi suna baya kuma suna ta bi ana yi she shaitan ya ce fasarra iblis ya kaji wani sawa iblis la'anatullah alai ayi ibadallah musulmi kenan musulmi da suke ta rushe kafirai suna tafiya she kuma iblis ya yi tsawa ya ce a ah, ka ku rike shan gaba bayan kuma akwai wasu arnan to wannan bayan kuma musulmi ne kai Allah yana sai gyara ba mutum ba abin da ya ce ya ibadallah kun bayan ku bayan ku akwai arnan faraja ulahu shi wanda suke gaba kuma suka koma kuma wanda suke gaban suna taimake su ne fa aglalat wanda suke gaba suka fa aglalat suka suka tace a tsaye da yaki mai tsanani wa uhrahum kuma wanda suke bayan su su kuma gaban suna yaki wanda suke bayan su kuma musulmi ne suke mu musulmi ne mu musulmi ne shedan dan ce a waɗannan suke bayan su suna so su kashe ku ne fabasara huzaifa shi huzaifa ya ce na ganin fa'iza wa bi abi bi abihi yaman yamani shegen babansa a cikin wanda suke bayan fakala ya ayu ibadillah abi abi babana ne fa babana ne fa musulmi ne babana ne a ina fa wallahi ta ma tajazu hatta bas sai abin da sai shi suka zo suka kashe shi fakala zai fa yaghfirullahu lakum Allah ya fi nace babana ba kwaji ne kala urwata fa wallahi ma zai faɗa ya ce ya fi masu wallahi ina tare da alheri hatta lahika billah hatta lahika billah azza wa jalla har ya zai mutu ina cikin alheri ya ci kalmatin basartu alimtu na sani inda an ce an ce basartu alimtu mina basira fil amr don saukace a cikin al'amari wa absartu min basar aini in an ce wa absartu kuma na ga abin da ido wa yuqalu absurtu qala absurtu wahid manan sa ɗaya ne ina sai koya ma duk lafzin da yazo cikin Qur'an shi kawo maka wannan ina fatan gane Iki cewa babu kawalin Allah ta'ala innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an innama ta'zalahum shaytan ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم wannan kuma an shiga kuma jaraban da Allah sahabai masa sahabbai kenan gaza ta Allah yake cewa innal ladzina tawallaw a cikin ku sahabbai wanda suka bada baya suka gudu a cikin ku yawmal takal jama'ani lokacin da Allah ya hada jama'a guda biyu rundunan sojojin musulmi da arna yace wanda suka gudu nan innama tanzalahu shaitan shaitan ne ya ya ya ya masu wasu wasu shaitan ne ya sa su wannan aikin da ba aikin su ba shaitan ne ya yi masa zamiya shaitan ne ya masa zamiya shaitan ne ya yaudare su shaitan ne ya kada hankalin su su suka gudu shi sai innal ladzina aqiqa innal ladzina tawallaw minkum wanda suka bada baya suka gudu yau maltakan jama'ani ranar da aka haɗu rundunar guda biyu suka haɗu rundunar musulmi da rundunar arna inna ma kawai istazalahun shaitan shaitan ne masu zaniya shaitan ne ya da su me yasa shaitan ya samu wannan dama saboda bi ba da ma kasabu saboda sabon Allah da suka yi da manzan Allah a manzan ne sa su a sama suka ki abin da suka nema da annunsu laifin da suka ma wa Allah shi ne shaitan ya samu dama ya masu zaniya da ba su saba man Allah ba ba su saba manzo Allah ba shi bai tsayi da mai masa zaniya wannan lokacin amma duk da haka wala kadi afallahu an dan ina ka gane wani dalili da mutum zai zo take nan Allah ya ce na yafi maku na yafi maku kun yi na yafi maku inna la hakika ubangiji gafuru mai rungumi ne halimu kuma mai juriya abubuwan da ya samu halim anan shine baya garaje ma uku ba halim ba za ma'ana Allah ba ina ina da ina da ina da ina da ina da abu Allah baya kama mutum da wuri ina da ina man sai da zan fasara wannan ce juriya kuma ba dan dan adam ne bi jinkir azaba na fatan gane to abin da faru ranan kenan halim mai yawa hankuri alim bi yawan kuna lawzul fa'i to ji wala kadi hakika in kadi ya shiga cikin filu madi subhanallah ina yan dawo suke ne Allah ke kadi sami Allah eh takiki ne kawai kad aflaha to irin wannan yake kad afallahu an Allah ya ya zama ku bi taki ta amma ji wani makiyan addinin na Allah za ku je abin da zai tambayi, za ku je abin da zai yaɗa. Iki cewa. Haddasa na Abudani, Abu Hamza, an Usman zinubu mawakan. Kada a ja rajulun wani mutum ya zo ina da rayuwanshi'a. Hajji Al-baitu ya zo Hajji ne fara koman luwutsan, ya ga mutanen sun zauna, suna ba da karatu, ana saurayi karatu. Fakkara man hau la shi wannan dan shi ya tambayi cewa su waye suke zaune nan kala haula quraish sun ci quraish wani tsanta kala man shi wani dattijo wani malami ne ke bada karatu kala ibn umar sun ce ai babban malamin nan sahabi ibn umar fata wa shi zugunsa fa kala in sa'iluka an shay'in an tuhaddithuni ya ce dakatar da karatu na da tambayoyin da zan ma kuma na bukata ka bani jawabi shi dan shi ne ke tambayi wannan قال أنشدك بحرمة هذا البيت نعم ما جي أخي الله ونعوه كبان جوابي دي جرما وانا ميداكي كبان جوابي أتعلم كبان لاباري أنا عثمان كان سنتي وعثمان بن عفان فر يوم أهود da ta Usman ya gudu ranar Uhud kara Abdullahi ibn Umar ce na'am eh ya faru kara fata alam kana sani da بدر an badar bai je ne shi shahada bai ji ba kara kuma abdullahi mu ake ina abu ya faru kara fata alam kana sani annahu takhallafa an baitar ridwan baitar ridwan ka san bi shi da wurin ba falam ya shahada bai zo ba ake yi eh, kara na sha abdullahi mu umar ina eh, kara fakka ba ke ce Allahu akbar abin da ke so ya samu a jama'an jama'a wannan shi ne shi ya yi yanzu suna nan sun fi gari biyar nan suna nan wani kawai suna suna exercise su suna tsalle-tsalle su jami'an tsaro suna kallon su ba su ce masu kowai ba suna ce masu amma ahli suna da mun fito nan kafin jice duk duniya an ji shi a ce a kama masu an kwa ba masu zaman lafiya suna nan kuma mun sa da sako mun je gidan jami'an tsaro mai sa da sako mun je kwata yana mai sa da sako wallahi mun je mun isa da sako abin da suke don muna yi abu na kan basira don ku sani ku ba ku zargi she abu ya taso shi ce ai malamin mu lokacin aka gan wannan ba wani ku sani fa duk matakin da za a yi muyi kar wani zargi mu daga baya ku sani da wannan domin sharrin naku wata na ba ku tuntuba malamin ku shi zargi kar mutum baya sai tambaye mutum da yake faruwa shi abu ya faru ce ai tunda ana wannan an ji me yasa ba fada ba wallahi ba wajen da ban fara ba malamai dukkanin na an taru an ji an gaya jami'an tsaro ga abubuwan da ake ji kuma ga abubuwan da ake gani mun dauka maka ku saman za a sake kashe wani malami mu saya ko ku saya mu zan saya ba wallahi ko ku saya ba zan saya ba a shirye muke mu ma suka mutu sun fara hanya suna so su doki yan fashe shiga gidan malamai a kashe mutum sha ta fashe ya zo sha da doki kayansa a ce fashe aka masa duk hanyar da suka ce malamai sun fara yanzu kar ku saman kuma za mu jira su ko ku bi mu ko kar ku bi mu wallahi ba zan bari ba kuma ina son ga mu mun isa da sako fa kada wani zai zarge mu wallahi duk abin da ya farba ma neman duk mutum da ya zai zarge ni shi ne farko layar a gona ne kada da shawara ka zo ka bani makar ka zo daga bayan ba ka san abin da kake kana zargi mutane yadda ku ba ku san ba ku ce wai jin ma ya faran bala da ba ku san abin da muke yi ba ba wanda zai ba mu shawara ba wanda ya san me muke yi ba wanda san abin da yake shirye zargi wannan kuma mun bar da Allah sai ringa hankali kuma ringa dasira yake cewa da ya gama wannan shi abin nan kala abdullahi ibn umar bayan wannan takbiran banzan wanda bai san ma'ana Allah akbar ba sheke ta'al ya ce ka zo la ukhbirannaka wa ubayyana lak kage jumla in baka labarin bayyana maka abin da kake ciki amma su asali amin amma firar yau matsahud amma guduwa da na gaya masa fa ashhadu anna Allah fa anni ce Allah ya fi masa ke ne yanzu ka kama shi eh baki kare bane Allah ya yafe masa amma wai kai baka yafe masa ba ko to a cigaba gan wanda zai ci nasara dai kenan wa ma taghibu an badar in ba sai kuma bai je badar ba fa innahu kana tahta binta rasulullah ina aure yarinya na manzo Allah wa kanat maridatan bata da lafiya fa qala lana nabi sallallahu alaihi wasallam inna laka ajran rajulun mimman shahida badar yace jinyan da kama ya rukayya kai ma kana da lada a kira ka badari kuma sai ya baka ganima ma jinin manzo Allah ne ladan da yake samu da kula da yake matan har matan ta zo ta mutu rukayya manzo Allah ya ce kana da lada daidai da Uhud kuma ba na faɗa mangan sai Allah ya ce da shi annabi bi ghairi wahyi la yatasarrafu kuma ya tuku an hawa in huwa ila wahyi shi ke faɗa ba kuma kun ce ba haka ba ne na fatan gane fakala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam inna laka ajra rajul mu'min man shahida badar kana da lada wa sahamahu kuma shi ya bashi ladan ya bashi abin nan abin nan abin nan nasibinsa wa matagayyubuhu an bai atardwan amma koyi abin nan ranan hudaybiya baya nan fa innahu law kana ahadu azabi bi batn makkah min usman bin usman la ba'atha makanahu usman an je an je gaswa an je manzala ne ake shi na Abdullahi ibn Umar da manzo Allah ya san wani da yake fi fima Usman Maka da ya tura amma duk mutaben na ba wanda yake da dangi wanda yake da mutane wanda ake tsaron ma Usman ya je ba za a iya taba shi ba shi manzo Allah ce ka je ka ga mutanen nan kamuna muna so mu shiga shi ya tafi kuma me ya sababi man bai a talewan ne masa zuwa aka zo aka ce an kashe Usman shi manzo Allah yake inda an kashe Usman ne wallahi shi dan yaki to ka ji wanda na kudi dan Allah Allah akbar kai wa mata biyu an bai tsari fa na law kana ahadu a azu bi batul makka da wani ke da a birnin makka kamar Usman la manzala ya tura makansa amma fa ba'atha Usman shi manzala tura Usman wa kana bai'atu ridwan wanda ni bayan ya tafi an ce shi فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيده يمنى شيء ما زال يدك أن أنت هذه يد عثمان gaira ba don kowa ba jama'a annin dama kuma annabi na manzo Allah kuma labari ya zo an kashe shi ne shaki sa yi difa'i amma duk da aka maki ya tara shi wai baya na ranan kaga shi ake kira adawa wanda shine tsananin adawa ina yan iskandare da sun kasa cin jaraba su sai suna wannan iskancin ka gan dinna wannan ka gan wannan wurin dan girma Allah mutum mai hankali sai yayi wannan addinin don wai an kwace limanta a wajen Usman shige na Ali shige na ta rigima a zage sahabbai yace hali yadu Usman fadaraba biha ala yadihi shay haka Usman kenan kuma don me za a yaki ba dan shi ne an taba Usman wallahi ba zan koma gida ba don sababi kashe wa shaidu Usman ne Allah ya ya zama duk wanda ya bai a tarzuwa jama'a فقال هذه Usman, bayan kuma na shi abu ibn Umar ke izhab bi hada al'an ma'a ya ce wannan kwadin da na zuma ma zuciyar ka dabi da yau wannan guda na ga ya kaga dai ba ran shi ba ka je ka tunani wadannan abun ga ya zama ka kwadin dabi ke juyo ya fadi ba ina ya fadi ma ya mutu da ba na wajen banza mu tsaya na saboda ayoyi suna nan za ta fi gaza su wanda mu za mu baka waji ba ina da tafin zan ba ku akan wani sati mai zuwa insha Allah bincike za a yi sosai zan na tambayi ayoyin da ake son in ba da kyauta Allah ya fi mana bayan ma a wannan da Usman ya wannan ai ba su yarda da waɗannan ba ba yaro almajirin mu jiya ina nan ya ce eh, waɗannan jikin ai yan shi ba su yarda da su ba ai su ka'idan su abin da kika yarda da ce ba yarda da shi ba masu ba zai niza yanzu duk harin da mutum mutane ba su yarda da kur'an ba kana mangala shi ba min abin da gobe ba karatu saboda muna da first conference zamu yi bayani a kafofin labaran wanda jinkirin da ake yi na jami'in sar ko da yake suna yi don Allah koyar ga an dama kai lecture yau za a yi a can zama yi lecture mun gayyaci malamai baki daya akan abin da ya shafi na zubar da jini za mu yi magana kansa wanda yake da lokaci je kuma ba tuna za ta ba abin da yake nuna wazi ko ban mata wazi ji dare na za a yi eh, za a yi da dare za a yi da safe hmm. za ka gobe ba ka rasu. amin Allah ban ji abin da muka yi Allah ya ba mu lada kuma furuki Allah ki kiyamu ne kuma a canja halayen wallahi abubuwa ne cikin sun kewaye ahal suna mu nemi kariya wurin Allah Allah ji Allah ne ba mu lada amin assalamu alaikum wa rahmatullahi da daddare ne karfe